Lamarin ya faru ne a ƙauyen Wuye da ke a tazarar kilomita tara ta ɓangaren kudu maso gabacin garin Bani Bango, inda 'yan bindigar da suka zo a kan babura suka buɗe wuta a kan wasu fararen hular da suka tarar suna tsakar aiki a gonaki. Nodi noise dinka gubbarai kan go farera gi garno ne farera gi halanda ba. dihin kuno muryar magajin garin bani bangu umaru bobo kenan cikin harshen zabarmanci yana sanar da wasu makusantansa faruwar wani mummunan al'amari cikin yanayin damuwa yana cewa ina sanar da kucewa har cikin gonaki 'yan bindiga suka kai hari inda suka karkashe mutum goma sha biyu a wuye cikinsu har da mace guda sannan suka wuce zuwa ƙauyen daraidai inda a nan suka halaka wasu mutane biyu da ke kan amalanke a kan hanyar su ta zuwa neman ciyawar busashe wato mutum goma sha hudu a kashe mana a wannan la'asariya muna fatan Allah ya ji kansu yagga wannan ba shine ba karan farko da 'yan bindiga ke kai hari a kan fararen hula a gundumar bani bangu to amma a yadda abin ya ritsa da manoma a gonakinsu ya sa wasu ke kallon abin da wata fuska ta daban in ji wani mazaunin yankin tilaberi da ya buƙaci a ɓoye sunansa saboda dalilan tsaro kamar suna su ba mutane tsoro da a gudu a bar wurin tunda manomi dai da ya zaka hito da wajen noma na yana neman abinci in aka zaka aka kashe kamar a ba gawa kashi na da mai rai ji tsoro kenan nan yanke a bar noma mutanen su tashi su bar noma yi wata adabin mutane jami'an tsaro suna bayan sansu sun kwarara suna bayan su kuma muna da Allah ya ba su nasara su samu su same su. Matsalar tsaro a yankin Tilaberi wani abu ne da ke da matukar sarkakiya sakamakon yadda 'yan ta'adda suka yi nasarar samun haɗin kan wasu ɗaiɗaikun mutane daga cikin jama'ar da ke zaune a wannan yanki. Yayin da bayanai ke nunin wasu na fakewa da daɗaɗɗiyar gabar da ke tsakanin ƙabilu don tafka ta'asa da sunan ta'addanci. masana sun ce matakin sojan da gwamnatin nijar ta ƙara tsaurarawa a 'yan watannin nan ya sa 'yan bindigar karkatar da ayyukansu zuwa salon kisan fararen hular da basu ji ba basu gani ba yayin da wasu rahotanni ke nunin rashin ganin kanta a fagen daga ya sa wasu mayakan jihadi fara mika makamai a yankin na tilaberi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar